Sanarwa ta musamman ga waɗanda suka nemi tallafin yi e wato Nigerian Youth Investment Fund. Jama'a assalamu alaikum warahmatullahi barkamu da sake kasancewa da ku a wannan channel na mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa kuma ka yi like akan wannan bidiyo. Mun gode. A yau Asabar da kuma gobe Ladi waɗanda suka nemi rancen bashi na na asusun matasan Najeriya wato na tallafa matasan Najeriya wato yan yi ba za a karɓi saƙon horo ba wato saƙon training a ranar Lit a ranar Asabar da kuma Lahadi ba sa tura saƙo a waɗannan kuma. Mun sani shi wannan karɓan horo dole sai ka samu saƙon gayyata sannan kake da damar da za ka halarci wannan taron ko in ce training na meeting ɗin. Kada kowa ya damu kansa cewa shi ba a tura masa ba Idan har ka ga sunanka a cikin wannan jerin sunayen ko ko ba ga sunanka ba, to idan har ka shigar da bayananka daidai, to ka zauna cikin shiri a kowane lokaci za a iya tura maka saƙon gayyata wanda za ka je ka gabatar da wannan training ɗin. Wanda dole kuma sai ka gabatar da wannan training sannan za ka samu damar samun rancen wannan kuɗi. Saboda haka muddin ba ka ga sunanka ba, da ka ga sunanka da ba gani ba, to za ka iya karɓan saƙon horo. Da haka kawai ya kasance a kowane lokaci kana duba email address ɗinka musamman ɓangaren folder spam folder da kuma important sai kana duba a lokaci lokaci domin suna iya turawa ya shigo ta nan ba tare da ka sani ba. Da haka waɗanda za su yi ci gaba da ko za su yi training ranar Monday wato Litinin tun a yau an fara tura masa saƙon wanda kuma sai ranar Litinin za a yi amma yau babu halatta. Sannan kuma kada mutum ya damu kansa ganin mutane suna ta zuwa suna yi. shi ba a turo masa ba to in dai har ka cike to a kwantar da hankalinka insha Allahu kana daga cikin wanda za a turo idan har bayanan ka daidai yake sannan kuma waɗanda suka yi kuskure na namba ko suna ya yi rijista to waɗannan gaskiya har yanzu dai ma'aikatar ba ta fitar da wata hanya da za a gyara ba amma dai ko mene za a ji daga bayan Allah da fatan an fahimta Allah ba mu